siffanti da shi na zalunci da barna. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون idan sun tuba daga kafircinsu zuwa ga Allah suka faɗa kalmar shahada suka tsaida sallah suka ba da zakkar dukiyoyinsu to sun zama musulmi su ‘yan uwanku ne a addini, duk abin da kuke da shi na haƙi su ma suna da shi, haka abin da yake kanku yana kansu, baya halatta su yaƙe su, musuluncinsu ya tsara jininsu da dukiyoyinsu da mutuncinsu. Muna bayyana ayoyi ga mutanen da suke da ilimi, su ne suke amfanuwa da su.